Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Idan kuna biyar da mu makon da ya gabata shirin domin iyali ya sake haska fitila kan batun tarbiyyar 'ya'ya da yake da mahimmanci ga yadda al'umma ke kallon iyali da kuma yanke hukunci ko iyaye za su amince su haɗa zumuncin aure da wani iyali. Yau ma muna tare da Musa Sale Muktar da Rabi Abdullahi da Hannatu Baba Bello da kuma mai jidda Sabo Muhammad iyaye kuma 'yan gwaggwarmaya. Jagorar tattaunawar Baraka Bashir ta tambayi Malam Musa Sale Muktar. abin da ya sa waɗansu iyaye maza suke tsautawa mata da cewa menene ya sa suke takura wa yara bisa hujjar cewa ai gidansu ne sai ya bayyana cewa. Eh gaskiya ya dogara idan har mutum ya yarda cewa matarsa mai tarbiyya ce kamar yadda tun farko na gaya miki addini ya ce ka zaɓi mace mai tarbiyyar wacce za ta zama uwa ta gari a ga 'ya'yayenka to in Allah ya sa an dace an samu hakan to da wuya namiji ya zo ya ce zai tsawatarwa da matarsa akan ta hukunci akan 'ya'yansa kamar yadda malaman nan biyu suka faɗa matsalar da take faruwa tsakanin uwa da uba in har ta fito fili yara suka gane to wallahi zancen tarbiyya ma an riga an rusa ta saboda haka dole abinda da duk ta yi na hukunci ya ba ta goyon baya abin da duk ya yi na hukunci ta ba shi goyon baya shi ɗan lokacin da yake da shi in ya dawo daga neman abinci to ya kula shi ma zai sa ido ita dama ba wai horo ba ne a jawo 'ya'ya ne ba duka ba ba kuma wani abu ba addu'a ce da kuma jawo su a jiki ana wasu yaran ma kawaye ma ba sa damuwa da su je makota neman kawaye mm. saboda mu muna ganin yaran da ba sa fita wajen kawaye har su ja su waje su yi wasan kwata saboda uwarsu tana nuna musu cewa su zauna gida su yi an taso daga makaranta a shirya a tafi islamiyya da an taso daga islamiyya to su dan yi muraja'a ko wani abu ko exercise har zuwa magariba to ina lokacin fita to yanzu iya muna kasar hausa kuma mafi yawan gidajen nan ba mata ɗaya bane na to ya idan aka sa aka ci sa'a mata biyu ne ko uku shi ma wajen tarbiyyan ya za a yi kasan dai bayan da za a yi gaba ɗaya kansu su uku su iya haɗu su su su matan kenan eh to ai addini dama cewa idan za ka yi mata biyu kada ka hada musu banɗaki ɗaya kada ka hada musu kicin ɗaya kyau ka saman musu kowace da ɓangaranta saboda su kishi yana faruwa ne kina kicin ranar ranar ki sai kishiya ta shigo za ta ɗauki wani abu wannan ɗan saɓanin sai ya kawo conflict idan sai kawo matsalar rashin jituwa eh. amma idan akwai kyakkyawar mu'amala kowace da bangaren to ana samun saukin tarbiyya kuma uba din nan fa shine zai jajirce ya nemo iyayen ya hada su za a ba uba idan matan macen ba ɗaya bace du da haka dai ka san da za a bashi dai bai wuce din nan dai to naji ta ce hajiya tana cewa in dai ma mace ba dai bace a gida sai an ba namiji kaso 80 80 kwarai saboda shi idan HPP ta ɗaya akan ɗaya to za a samu matsala a cikin gida amma kuma kisan ba zai taɓa yiwa ya so su su duka eh, ai ba a nunawa kin ga kaman yanzu in kika ɗauki ni ni mata aure ce ni kuma a gida na kishiyoyi mu uku ne a gurin mijinmu mm. kuma yau maganar da nake miki shekara ta talatin a gidan miji ran bi ga watan jun mm. zan yi shekara talatin cip a gidan miji kuma da kishiyoyi to ya wajen tarbiyyar yara alhamdulillah shine abin da nake so in miki bayani na nayi masa tambaya na gaba kin ga idan namiji baya auren mata uku a lokaci guda eh. zai auri mace ta farko mace ta biyu mace ta uku da tazaran shekaru to abin da yake faruwa idan namiji ya zama namiji da gaske mm. ya zama mai gida da gaske tsayayyen mai gida zaki ga duk 'ya'yan gidan tarbiyyar su iri ɗaya ce yanzu misali ni a gidana sanda na auri mai gidana bai kai shekara 27 ba mm. amma yana da mata mm. amma abin da na tara a gidansa shine bai yadda matarsa ta ce ga yanda za a yi a ce mata a'a ba idan yayi magana ya zauna idan ita matarsa ma ta mm. farkon in ce magana ta zauna mm. mm. akan yaran ke kika haifi ɗan, amma ba ki kawo mayafi ki ce a sai wa yaran ba amma idan ta ce wannan za a ɗinka wa yaran gidan na sallah shi zai ɗinka musu kuma idan yaran suka yi hukunci ke da kanki kina iya gaya mata kin ga wane yayi kaza ko saboda kina ji a ranki za ta hukuncin da adalci me yasa kike mata tunanin adalci saboda shi mijin ya fara shimfiɗa adalci da ya zo da zalunci shi ma ba za ki yarda da shi ba bari ki yarda da matarsa eh. To a nan kuma kaso nawa ita dai hajiya ta ce kaso Ai a nan din kaso tamanin din ya ɗauka. Ya ɗauki kashi tamanin din. Saboda ya yi tarbiyyar matan mm. gidan ya kuma saka hannu a tarbiyyar 'ya'yan gidan. Kin gane? Mm. Saboda haka a nan ya ɗauki wani kaso ne mai yawa abinda isa aka bashi tamanin a nan. Za ga aikin ya an samu raguwa sosai kuwa saboda idan bai jajirce ba to gidan zai kwabe ne hmm. jajircewarsa kadai ita za ta tsayar da gidan akan saiti to sai dai kuma Allah ya sa ya yi dace da mata na kwarai hmm. to ko da an samu lusari din da bai jajirce din ba to Allah ya taimake shi kin san taimakon Allah ba inda ba a samu to kin ji me tace idan aka yi rashin sa'a shi mijin lusari ne matan ne shikenan sai rigima sai yaya kuma sai su to sai sai kuma a raba kai kowace sai ta so ƴaƴanta to daga nan tarbiya sai ta lalace mm. sai ki ga wata um yake so an ba uwa ta ba ruwana da wani mm. sai kuma kowa nasa ya sani kansa ya sani to ne yake ga ana samun rashin jituwa tsakanin ƴaƴan kansu to wannan rashin tarbiyyan idan ya fita Shin iya gidan zai tsaya ko ina? Ai ko ya taba al'umma gaba daya. Sai ya taba sosai duk al'ummar da take gurin su ya taba ta. Mm. Saboda yaro guda daya kamar a ce wake daya shi yake bata gari. Mm. Yaro kwaya daya in ya fita daga cikin al'umma ya zama na baya jin magana to mutane yaran da zai ja suna da yawan gaske amma idan al'umma ya zama nan gidan da tarbiya nan da tarbiya kowane gida da tarbiya to zaki ga kamar unguwar ma duk tarbiyar su iri ɗaya ce mm. lokacin da muka taso muna ƙananan yara zaki ga duk unguwar da kika shiga za a ce yan nan unguwar ai kaza ne ɗabi'arsu mm. ɗabi'arsu kaza ce saboda yan unguwar sun zama irin tarbiyya ɗaya ce a lokacin kowane mai gida yana tsawatarwa a matsayin uba kowace matar gida tana tsawatarwa a matsayin uba. me yasa yanzu ake samun akasin haka a unguwa sai kiga makoci bai yadda ma makoci ya tsawatar saboda babu amana wannan amanar da muka rasa ita ce ta jefa mu duk cikin halin da muke ciki kuma laifin waye rashin amana abin da yake faruwa yanzu iyayen yanzu da an kika kwamfiyarin da na da iyayen da tarbiyyar yaya suke so iyayen yanzu so kuma su suke so to a nan matsalar take to iyayen ma na da da na yanzu akwai bambanci akwai bambanci ai iyayen da kawai ya za kai kai tarbiyya ni ba zan manta lokacin da na je makaranta ran da na je na kai akwati na makaranta sai da aka yi min bulala goma sha biyu siniya welcome na zo kawai ba tsaye kawai ran da kakana izo bizitin da yana zuwa ya ce na rame sina tana jina ta ce sake za mu haɗu sai ta min bulala goma sha bakwai me wasiƙa na ce kai ya ƙara zuwa har ya mutu bai je ba in yanzu ne fa sai dai a cire ɗa wana a cire da ai sai kin ji ki a rediyo ne a talabijin ne ba inda ba za a kai ki ba ma to iyayen yanzu bambancin iyayen yanzu na da ne yanzu su ƴaƴan su suke so soyayya ƴaƴan ce na da kuma ya za ka kai tarbiya ka zama mutum kowa kowa ma waye inda za ka zama mutum to yi maka tarbiya suna su. gaskiya lillahi wa rasuli kamar yanda suka faɗa iyayen da su ne iyaye da ɗanka da ɗan makoci duk ɗaya ne da makoci yakan ɗauki ɗan makoci ya kai shi makaranta ya tara 'ya'yan makota ya yi musu kayan sallah ya sa a yi musu wani shayi wani abu amma yanzu ba a yi kuma wani abun sakamakon son kai ko son 'ya'ya da kuma matsalar tattalin arziki wasu yanzu ko ɗan makota ne ya shigo in lokacin cin abinci sai a ce su tashi tafi gida sai a eh, sallame su saboda kai da ya ci suna ɗan tunanin ko tattalin arzikin sa ya kasa da abin da suke da shi suna da tsoron gobe mm-hmm. ba su da wanda za su karya in suka ci da wannan saboda haka sai su rage to da kuwa iyaye duk wanda ya hukunci a unguwa akwai wani babba da ko shekaru ya sa shi ne babba ko kuma girma da yake da shi da kama kai sai ya sa shi ne babba unguwa duk abin da ya tashi zai yi anguwan nan kuma duk iyaye maza duk suna ba da haɗin kai amma yanzu fa sai ki ga kowa kofarsa a kulle kowa daga shi sai 'ya'yansa saboda haka sai ya zamanto ana samun waɗannan matsalolin suka hayayya. To idan Allah ya nuna mana mako na gaba za ku ji shawarin waɗannan iyaye kan yadda za a magance matsalolin da suka zayyana. Kafin nan a madadin bakin namu Malam Musa Sale Muktar da Rabi Abdullahi da Hannatu Baba Bello da kuma mai jidda Sabo Muhammad iyaye kuma 'yan gwagwarmaya sai kuma wakili wakiliyarmu Baraka Bashir da ta jagoranci tattaunawa da kuma Chibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kada a manta kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet ya Hausa. Datkam idan aka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.